Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 20 ga watan Afrilu na shekarar 2021. wato daidai da takwas ga watan ramadana na shekarar dubu da da da hudu arba'in ɗaya biyu hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ku ji abubuwan da muke tafa da shi ga baba da kanin labarai. To ban da ajiyar litinin kwamitin masu shari'a a wani ɗakin kotu a jihar Minnesota sun ji wata sabuwar magana akan yadda George Floyd bakar fatar nan ya mutu a bara kafin suka fara shari'a akan batun. babban likitan gwaji a gundumar columbia ya tabbatar da cewa dan sandan nan na majalisar dokoki a capitol hill brian sicknick ya samu mutuwar jiki sau biyu kafin ya mutu ba tare da wani sababi ba a jiya litinin kuma ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta sanar da wasu alƙaluman tarihi inda mutum da da goma suka kamu da covid-19 tsakanin sa'o'i hudu yayin da jami'ai a new delhi babban birnin ƙasar suka sanar da dokar kulle na mako guda kanin labaran kenan A cikin shirin namu na za ku ji cewa al'ummar karamar hukumar cikin ta jihar Kaduna sun koka kan yawan hare-haren 'yan bindiga da satar mutane. Ya hauli ya yi rayuwa mu da muke Kaduna ta yamma. A yanzu haka jiya din nan sai da muka binne ki guda bakwai. Kuma yanzu haka akwai mutanen mu a daji akalla ba su kasa saba'in da wani abu. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa bayan nan kuma muna tafa da karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. a jiya litinin kwamitin masu shari'a a wani ɗakin kotu a jihar minnesota sun ji wata sabuwar magana akan yadda george floyd bakar fatan nan ya mutu a bara kafin suka fara shari'ar kisa da ake zargin tsohon jami'in ɗan sanda jarek chauvin da kashe floyd da ke zama wata babbar shari'a a ƙasar a cikin shekarun nan mai shigar da ƙara steve schleicher ya takaita shigar da kara a kan chauvin mai shekaru 45 farin fatar ɗan sanda da ya sa ƙwaurinsa ya taushe wuyan floyd bayan ya sanya masa ankwa cewa floyd ya ja numfashi da kyar so 27 kamar yadda hoton bidiyon kama shi nuna baya iya numfashi sosai Sulaisha ya ce Chauvin ya sa nauyinsa ya taushe wuyansa tsawon mintuna tara da dakika 29 alhali kuwa Floyd ba barazana ba ne a lokacin kuma abin da yake bukata a lokacin shine tausayawa amma kuma bai samu hakan ba. amma a jawabinsa na sa'o'i biyu da rabi gaban kwamitin masu shari'a mai mambobi goma sha biyu da ya hada da jinsuna daban-daban lauya mai kare chauvin ya musanta cewa ɗan sandan bai aikata laifi ba sai dai ya yi aikinsa ne kamar yadda aka horar da shi babban likitan gwaji a gundumar columbia ya tabbatar da cewa dan sandan majalisar dokoki brian sicknick ya samu mutuwar jiki sau biyu kafin ya mutu ba tare da wani sababi ba bayan ya sha gwagwarmaya da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba donald trump a haraban gidan majalisar dokokin na capitol babban likitan gwajin ya faɗa a jiya litinin cewa jami'in ɗan sandan mai shekaru 42 ya mutu ne ba tare da wani sababi ba bayan ya kamu da mutuwar jiki ya mutu ne wuni guda bayan rikicin na ranar shida ga watan janairu sakamakon binciken da yana nufin zai yi matukar wahala ga masu shigar da kara na tarayya su yi zargin an kashe siknik ne akwai mutum biyu da suka hada da george tanius da julian carter da ake zargin su da cin zarafin 'yan sanda uku ciki har da siknik inda suka fesa musu wani sanadari mai zafin gaske a ranar shida ga watan janairu. jaridar washington post ce ita ce ta fara wallafa sakamakon binciken da babban likitan ya yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya litinin ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta sanar da wasu alƙaluma na tarihi inda mutum ɗari da da goma suka kamu da covid-19 tsakanin sa'o'i hudu, yayin da jami'ai a new delhi babban birnin kasar suka sanar da dokar kulle na mako guda adadin mutane da suka kamu da cutar jiya litinin shine mafi yawa da kasar ta gani a cikin wuni guda tun bayan barkewar annoban kimanin mutum guda cikin uku da aka gudanar da gwajin covid-19 a kansu a new delhi sun kamu da cutar a cewar babban ministan birnin a ranar lahadi babban abin damuwa shine a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe kamuwa da cutar ya haura kashi 30 daga 24 cikin 100 in ji arvind Kajirwal, babban ministan new delhi yana faɗa a wani taron manema labarai ya ce yawan kamuwa da cutar na ƙaruwa cikin gaggawa haka zalika gadajen asibiti na cika makil da jama'a cikin hanzari to madalla an jima kaɗan baba yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu amma kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu a yayin da ake ganin har-haren 'yan bindiga sun yi sauki a watan ramadan al'ummar garuruwan koriga da udawa da kewaye da ke karamar hukumar cikun ta jihar kaduna sun ce su har-haren mata azzara suka yi a wannan wata na azumi ga isa lawal ikara da karin bayani daga cikin al'ummar yankunan na karamar hukumar cikin a jihar kaduna malam yusuf ibrahim udawa ya ce 'yan bindiga sun halaka mutane da dama kuma suka sace sama da mutane saba'in ɗin da suka shige da su daji don jiran kuɗin fansa. Muna cikin hauli yaƙin rayuwa mu da muke Kaduna ta yamma. A yanzu haka jiya din nan sai da muka binne gawawaki guda bakwai kuma yanzu haka akwai mutanen mu a daji akalla ba su kasa saba'in da wani abu asuban jiya akwai mata biyu yanzu suna nan asibiti wanda aka harbe su kuma an kwashe yara yan ƙanana da yan shekara hudu da yan shekara shida da wata yan shekara goma da mace mace garin gonar lema ne aka aka yi wannan abu a gonar lema tsakanin kuriga da udawa. Kuna nufin duk da azumin nan ne aka yi wannan abubuwan? Wannan magana na gaya maka Asibanciya karfe hudu. Ya maganar jami'an tsaro. Abin da ke faruwa da shi shine jami'an tsaron da aka bamu ba za mu kwashi alhakinsu ba. Wayannan mutanen jajirtattu ne. Yanzu ko ce a kwanan kwaro an kashe wasu sun je su kwasa yan kakai barayin da suka hana su ɗauka. Sai kuna tsare na sai ku ci su kuma can. Suna tsare na sai ku ci nan. To abin da ke muke fama da shi kenan. Duk da jingina hauhawar hare-haren 'yan bindiga da wasu suke yi a kan dagewar da gwamnatin jihar kaduna ta yi a kan cewa ba sulhu da 'yan bindiga baki daya gwamna nasiru ahmad ɗan rufa'in jihar kaduna ya ce na nan akan matsayin shi domin ita ce nan mafita kawai akan magance matsalar sace mutane domin neman kuɗin fansa mu ba za mu ba da kuɗin fansa ba mun faɗa mun nanata mun sake faɗa ba za mu taɓa ɗaukan kuɗin gwamnati mu ba 'yan ta'adda wai kuɗin fansa ba yadda kawai za a yi maganin wannan ta'addanci shine su ga cewa in suka kama din ba samu kuɗi ba domin dan kuɗi suke ba don Allah ba ba don annabi suke ba don wani abu ba duk wani maganan wai an yi musu laifi ba a yi musu kaza ba ya musu wai wani dan Najeriya ne ba mi zai ce da abin da yake so an yi mishi in ba a maka abin da kake so sai ka tsaye da rigaka ka sai yake 47 ko dana aka kama na ga ma yana ko su aka kama ba zan biya yan ta'adda kuɗi ba shi yasa ka tabbatar ba a kama ka ba sai dai malam Yusuf Ibrahim Udawa ya ce duk da yake baya goyon bayan suru da yan bindigan kamar inda gwamnan ya dage akan shi amma dai su al'ummar da abin ya shafa suna buƙatar goyon baya daga gwamnatin ta hanyar karfafa su don su fada dajin su fuskanci waɗannan 'yan bindigan da ke ta faman kashe mutane ni yanzu an kashe wana an kashe ɗana an kashe matana ina da saniya ɗari da arba'in da ɗaya ɗauka ni da nake magana nan da kai yaushe zan ji daɗi ciyaman lokal gama ko gwamna na ya ce wa ya him wanda ya mu wannan abin a bar mu mu samu hanya irin nasu yanzu mu da sulke suna ganin mu suna gudu mu roƙon da muke yi a yanzu a yi tracing ɗinmu ne a taimake mu yadda aka yi na lokacin yakin biyafara a ta dauki wanda bai san bai abcd ba a nemi a nemi sarakai su rubuta sunan mu a bamu aidikan a bamu bindiga a gaza a karshen wannan motsin. jihar kaduna dai na cikin jihohin arewa maso yamman da ke fama da hararen yan bindiga da sace mutane domin karban kuɗin fansa sai dai a 'yan kwanakin baya matsalar ta ɗallafa kamar abin ya yi sauƙi kafin bayyanar rahoton bullar maharan dajin a wasu sassan jihar kaduna a 'yan kwanakin nan da muke ciki isa lawal ikara a murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga baba yakubu makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu kafin taron kolin shugabanni a fadar white house a wannan mako akan sauyin yanayi amurka ta kara jaddada yaƙi da batun sauyin yanayi a matsayin abu mafi muhimmanci a cikin manufofinta na kasashen waje yayin da take sa ran komawa ga amfani da makamashin rana da iska a jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana shirin ba da ƙarin haske akan shugabancin da amurka za ta bayar kan batun sauyin yanayi a cikin jawabinsa a wata ƙungiya mai zaman kanta ta chesapeake bay foundation a yankin annapolis a jihar maryland ya ce ya kamata kowace ƙasa a duniyan nan ta yi abubuwa guda biyu ta rage yawan gurɓata iska kada ta shirya wa tasirin sauyin yanayi da ba iya kauce masa Sashen kirkira da masana'antu na Amurka za su taka rawan gani a waɗannan fannoni, in ji sakataren a cikin wani bayani da ya shirya. Blinken ya ce zai aiki da wani sako mai ƙarfi a taron ministocin manyan ƙasashen duniya na Arctic Council da kuma taron manyan ƙasashe bakwai mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya wato G7 waɗanda mambobinsu ne ke haddasa kashi 25 cikin 100 na gurɓatar iska a duniya. a ƙarshe amurka ta sake bayyana damuwarta ga ayyukan sojin rasha na ƙoƙarin mamaye iyakarta da ukraine tana mai zargin rasha da jibge sojojinta masu ɗimbin yawa a yankin fiye da yadda ta mamaye kana ta kwace yankin Krimiya shekaru bakwai da suka gabata lallai jibge sojojin ya yi yawa fiye da wancan lokacin in ji sakataren jarida na ma'aikatan tsaron amurka ta pentagon a jiya litinin yana mai kwatanta jibge sojojin rasha da babban abin damuwa amurka da ƙawayenta na yammacin duniya suna ci gaba da kiran rasha da ta daina takala da janyo tashin hankali sun kuma bayyana damuwa ga shirin rasha na takaitawa kasashe shiga tekun bahar maliya da kuma ruwan kerch da ke raba yankin krimiya da kasashen yammacin duniya kremlin tana nuni da atisayin soji da take yi a wani martani amurka ta kira matakin na moscow da misalin zaluncin kremlin na baya-bayan nan ghana ta ce za ta ci gaba da gudanar da ayyukan jiragen ruwan yakinta a bahar maliya a duk lokaci da take so A gaida Baba ya kuma da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a voa ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. Ina shugaban karfar hukuma wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na kwakwam muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu taimaka masu kuma a nan take na cire shi daga wannan sarauta har yanzu ina kalubalanta abdullahi shirkafi ya faɗi abinda gwamna mutawalla na yanzu yake karɓa a security board a matsayin shi na gwamna jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci mu da saduwa da kowa sabon shiri na tsakamar wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc To a ci gaba da kawo muku muhawara ta musamman daga jihar Zamfara, ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fama da rashin tsaro. Yau za mu duba zargin da ake na cewa akwai hannun sarakunan gargajiyar wannan jiha a cikin wannan al'amari ɗin. Sannan kuma me yasa ake ƙara samun yawan waɗannan sace-sacen yara na makaranta a jihohi irin ita Zamfara ɗin da Katsina da jihar Niger. Wannan na daga cikin abubuwan da za ku je an taɓo a wannan muhawara wacce Sani Malumfashi ya shirya mana. tsakanin aliyu abubakar mk da kuma alhaji sani abdullahi shinkafi dukansu jigogin 'yan siyasa a jihar zamfara To malamai bismillah. Yanzu bare mu je ga tambaya ta gaba. Ina jin kai ne ma za ka an samu malam sani. Shin ke janyo karuwar satar ɗaliban makaranta a jihohin Zamfara, Katsina da kuma Neja? To abin da ke janyo shi kamar yadda na ce maka hmm. sakaci akwai sakaci na gwamnati wanda ya ne za mu ba da sakacin nan ga gwamnatin tarayya. Domin gwamnatin tarayya shi kundin tsarin mulki na Najeriya. Shugaban ƙasa ya ba dama matsayin shi na shugaban hafsa hafsoshi na Najeriya shine kwamandan in Chief Armed Forces. ki yake ba da dama a kai sojoji, a kai 'yan sanda, a kai waye, a kai waye a wuri kaza. Gwamna hannun shi kamar wanda aka ci an tsotsi ne duk abin da shahara harkar tsaro wanda za a kai jami'in tsaro ko gwamnati da haƙƙi gare shi za ka ji lokacin da aka yi garkuwa da 'yan matan kagara gwamnan ya hito ya yi bayani karara cewa gwamnatin tarayya ta ba ta tare da shi shi ne ta yi abandonin nashi da turanci ya ce ta ba ta tare da shi hmm. ga wannan kuma yawancin makarantu a zagaye suke zakkin ba sannan na biyu kamar yanzu matsalar da na gaya maka eh. ne ta jange ai kaga su yan ta'adda sun ci a gaida musu da mai gari. a yi musu godiya da mai gari to kaga ana iya samun ɓata gari masu ɗora ba da bayanai wucen na sirri kan yanayin wuri sai su yi tsari su zo su yi wannan ta'addanci yanzu na fahimce ka ashe laifin ya zama biyu kenan kaga makarantu na karkashin jiha tsaro na karkashin gwamnatin tarayya ko ƙarar eh, gaskiya ne da iya zama biyu kan yauda inda yanzu kaga ita da makarantar jangebi hmm. ba kamar yadda makarantar kagara take ba zagaye take domin sai da sun ka haura get eh. sun ka buɗe karatu ɗakunan eh. yara sai da suka buɗe su to abin ban haushi a ban take tsakanin get ɗin su inji da get ɗin makarantar gudu hmm. gudu gudu da mita idan dai ka ce mita ɗari ba suka ce su sojoji an zo an zagaye su an abin an rinjaye su aka shiga aka ɗauko yaran nan an ka wuce da su ana tsare da sojoji wani mobile ɗaya a tantar ya halbi ka exchange to ko guda ko su biyu mutane suka tafi akwai bayanai da dama da mutane ke ta kawo wa tukawayawa wanda abin sai kai kan kai ya canza maka tunani ina zuwa a rika je ga shi uh, honorable aliyu mm. uh, honorable aliyu abubakar mm, a ganin ka me ke janyo karuwar satar ɗalibai a makarantu a takaice ke son ka bani to abu ne na faɗa maka lokacin da ta'addancin na ya fara magana satar shanu aka fara eh. yanzu shanun sun kare an sace aka dawo magana ɗauka abinci da sauransu al'umman mu da suke karkara yanzu an talauta su babu shanu babu tumaki ba awaki sai yan kalilan sai aka dawo magana kidnapping kidnapping din nan ya sa an talauta mutane duk wani wanda ke dan arziki da haske a gari an ɗauke shi ko an ɗauke iyalin ya sayar da gonarsa ko ya sayar da shanun da suka rage saboda haka mafi akasari mutanen nan da kake gani masu kidnapping din nan su ma suna da basira suna da wayansu to sai ya kai ga suna kidnapping din yanzu kudin da suke samu ya ragu kwarai saboda an talauta al'umma sosai suka hito da wannan basirar cewa to bari su koma domin ita gwamnati ita da kuɗi bari su koma ɗaukar ɗalibai. To saboda kaga wannan shi ne dalili na biyu kamar yadda Abdullahi Shirkasa ya faɗa wannan laifi ba laifi ba ne da za ka ɗauka ka cokan ka aza shi ga gwamnatin tarayya. Makaranta ta boko da primary school da secondary school akwai secondary school wadda mallakar gwamnatin jihar ce kuma su suka fi yawa kuma dukkaninsu ɗaliban nan da aka ɗauka har yanzu a ɗaliban makarantun gwamnatin jiha ne aka ɗauka. Saboda kaga wannan haƙƙi ne na gwamnatocin jihohi su tsaya su fitar da tsari da za su kare makarantun nan da suke karkashin su ba aiki bane na gwamnatin tarayya. Eh da ma na bayyana haka. Yawwa, su wannan kenan. To kuma kaga eh, idan shugaba ya zama da cewa ka ɗauki responsibility din Allah ya zama ka yi abin da kake yi kuma ya zama da cewa duk lokacin da ake ɗaukar lokaci ana ɗaukar wani mataki to kuma ana ma al'umma bayani halin da ake ci kamar misalin da ya bayar ɗazun shi shinkafi na tsohon gwamna lokacin da ya ce ya aje sunan da ake kiran shi na chief security ai ba cewa ya aje mukamin shi na gwamna ba to abin da yake nufi a nan shine chief security ofisa ya ɗauka a yadda yake a rubuce a constitution haka ya kamata ya zama a aikace ya zama da cewa shi ne zai iya ba kwamishinan 'yan sanda umarni shi ne zai iya ba kwamandan soja umarni wanda in ya ba shi umarni ya kasa to yana iya hukunta shi to tun da ko bai iya yin wannan to kaga ya zama na cewa suna ne ga baki ko a rubuce a constitution gwamna kai na security wanda harshen kafe ya bada misali da yana ansa security board to ina ganin watakila da ya fahimci abin da shi security board din ya ake yi da shi ko ya fahimta to whatsoever har ya faɗi kuɗin da abdulaziz ya da yake karba miliyan hamsin security board lokacin yana gwamna to ina kalubalanta abdullahi shirkafi ya faɗi abinda gwamna mutawalla na yanzu yake karba a security board a matsayin shi na gwamna so jama'a za su yi alƙalin za su ji abin da abdulaziz da yake karba sannan za su ji abin da yake karba a matsayin shi in kuma bai da masaniya to hanyar da ya ya gano Abdulaziz ya yana karɓar miliyan ɗari uku da hamsin ya bi ta ya gano abin da gwamna mutawalla yake karɓa yanzu sai jama'a su yi alƙalanci. To bayana, um, Honorable Sani Abdullahi kalma ɗaya biyu ka sani ko a'a sai mu bar wannan sannan mu je ga tambaya ta gaba. Na san kuɗin da gwamna mutawalla ke karɓa. Eh. ban sani ba amma hanyar da yake na na gano wancan zan biyo zan bi da ita ma yanzu to in kuma ka gano muna sauraron ka ba mutane bayani dan wannan kalmar na ji ta faɗe ta ta faɗe ta wurare da aka yi jinin ka ya kai su uku eh, ai da kaji na ce ma zan binciko inda kai kuma zan yi ma bayani ai ina muna muna saurari yanzu magana shine cewa shin ina gaskiyar zargin nan da ake yi cewa 'yan siyasa da iyayen ƙasa wasu ma hada ko sarakuna na da hannu a cikin wannan harka na ta'addanci ga hanyoyi daban-daban ka yadda da shi barin faro da kai har wa yau ko da ka fara yin maganan barin tambayi ma na aliyu ka yadda da wannan bayanin na yadda da shi abin da yasa na yadda da shi ni ina shugaban karamar hukuma wani abu ya faru a wani ƙauye wanda muka yi bincike na kwakwam muka gano hakimin ƙauyen yana da hannu wurin taimaka masu kuma a nan take na cire shi daga wannan sarauta har yanzu so irin wannan hukuncin shi muke so gwamnatin yanzu ta yi wanda shi zai sa al'ummar jihar zamfara su yi dada cewa lallai da gaske take yi wurin kawo ƙarshe na wannan ta'addanci ba a ce an yi bincike ba kuma an sa binciken kwandon shara. to ina zuwa ya yi haka malama na lai ji wannan tambaya ka ji bayanin da dama kai kama riga ka yi shimfiɗa na game da wannan zargin kwamitin ku wanda take ciki kun gano irin waɗannan abubuwan akwai wannan hujjar da zaka dan kara a kai ne to akwai babban sarki emir wanda aka cire bisa ga alaƙa da yake da ita da wa'annan 'yan ta'addanci sannan akwai uban ƙasar ta noma ta fita dutse wanda shi ma haka sauke shi saboda wannan alaƙa da ya kai da 'yan ta'addanci minister da president ta honorable Annabi Abubakar ta dakatar da uwayen kasa na kuriya a karamar hukumar mulki da na kware a karamar hukumar mulki da birnin tsaba a karamar hukumar a karamar hukumar mulki ta birnin tsaba kuma yadda a karamar hukumar mulki ta da kuma sarakuna guda biyu uwayen kasa a kuma wani gari a benin an kuma kama wani magajin gari gurbi ba a cikin yana karnar karɓar kudin wasan da ne goma ya kai ma ya ta'adda kuma aka raba da shi. To gaishe ku malamai to da haka muka zo ƙarshen wannan kashi na wannan muhawara idan Allah ya kai mu mako mai zuwa zamu zo mu ci gaba da duba abubuwan da ke jan irin wannan rashin tsaro din da kuma wahalar shawo kansa a nan jihar Zamfara din. Kuma me ya alaka tsakanin rashin tsaron ita Zamfara din da jihohin da take makwabtaka da su irin su Katsina, Sokoto, Naja da kuma Kaduna. Sannan kuma gaskiya ne zargin da wasu ke yi na cewa wai barayin Zamfara ne suka yi ta Kano, ta suka je har Neja. suka sace ɗaliban kagara can kwanakin baya duk wannan na daga cikin abubuwan da za mu taba da Allah ya kai mu mako mai zuwa muna fatar za ku kasance tare da mu yanzu a madadin su baƙin namu wato alhaji aliyu abubakar mk da kuma alhaji sani abdullahi shinkafi da kuma shi musamman sani bashi da ya shirin muhara din ta daga grace alheri abdul ta haɗa man shi ne aliyu masu fansa kuta a washington dc huta lafiya. Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto kafin mu je ga shirinmu na karshe ga karatun Alkur'ani mai girma daga bakin yara manyan gobe. Ni ne Jafar da ƙasar kamar dan karanta suratul Juma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلاقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين من التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين عادوا إن زعمتم أنكم أولياء أولياء لله من دون الناس fi fatamannau fatamannau almauta in kuntum sadiqin wala yatamannau na abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizalimin قل إلا الموت الذي تفرون منه فإنه ملائكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تأملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا من فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. Madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. a jiya litinin kwamitin masu shari'a a wani ɗakin kotu a jihar minnesota sun ji wata sabuwar magana akan yadda george floyd bakar fatan nan ya mutu a bara kafin suka fara shari'ar kisa da ake zargin tsohon jami'in ɗan sanda jared chauvin da kashe floyd da ke zama wata babbar shari'a a ƙasar a cikin shekarun nan mai shigar da ƙara steve schleicher ya takaita shigar da kara a kan chauvin mai shekaru 45 farin fatar ɗan sanda da ya sa ƙwaurinsa ya taushe wuyan floyd bayan ya sanya masa ankwa cewa floyd ya ja numfashi da kyar so 27 kamar yadda hoton bidiyon kama shi nuna baya iya numfashi sosai babban likitan gwaji a gundumar columbia ya tabbatar da cewa dan sandan majalisar dokoki brian sicknick ya samu mutuwar jiki sau biyu kafin ya mutu ba tare da wani sababi ba bayan ya sha gwagwarmaya da ɗaruruwan magoya bayan tsohon shugaba donald trump a haraban gidan majalisar dokokin na capitol babban likitan gwajin ya faɗa a jiya litinin cewa jami'in ɗan sandan mai shekaru 42 ya mutu ne ba tare da wani sababi ba bayan ya kamu da mutuwar jiki ya mutu ne wuni guda bayan rikicin na ranar shida ga watan janairu sakamakon binciken da yana nufin zai yi matukar wahala ga masu shigar da kara na tarayya su yi zargin an kashe siknik ne a ƙarshe a jiya litinin ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta sanar da wasu alƙaluma na tarihi inda mutum da da goma suka kamu da covid-19 tsakanin sa'o'i 24 yayin da jami'ai a new delhi babban birnin kasar suka sanar da dokar kulle na mako guda adadin mutane da suka kamu da cutar jiya litinin shine mafi yawa da kasar ta gani a cikin wuni guda tun bayan barkewar annoban kimanin mutum guda cikin uku da aka gudanar da gwajin covid-19 a kansu a new delhi sun kamu da cutar a cewar babban ministan birnin a ranar lahadi to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya niger kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba kuma keri da ya taya ni gabatarwa sai kuma ci bahira ne da ya bada umarni da ba injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.